فتوكل على الله إنك على الحق المبين don haka ka dogara ga Allah a cikin dukkanin al'amuranka, lalle kana kan gaskiya mabayyaniya.